أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وأعز المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun kasance muna zance a kan ababen da suke sarkakar da najasa mun kai kan lamari ko abin da ke sarkar da najasa na goma shine ghaiban musulmi izan musulmi jikinsa ko tuffansa ko wani abu daban da yake yana tare da musulmi musulmi na mallakansa kaman kwano da yake cin abinci ko cibi ko cokali ko shefidansa wannan abin da jasa ya samu wannan abin wannan ababen da muka ambata sai zamana wannan musulmi ya yi tafiya ya boya idan ka yi tunani ka yi zaton cewa wayannan ababen an sarkake su to hukuncin wayannan ababen shine mai sarkakakku ne ba wajibi ba ne ka nisanci wayannan ababen na'am wannan musulmi ya zamana mutum ne da yake kulawa da sha'anin tahara da najasa yani yana gudun najasa yana kulawa mai da tahara karin bayani akan wannan matsala shi shine yayin da ka zo wannan bagire ko gidan wannan musulmi da yake ba shi makwancinsa shefidansa kayan gidansa izan ka zaci cewa an sarkake su to sarkakakku ne sai dai kana da yakinin cewa la wannan ba sarkake su ba to wannan shi ka guje su don najasa ne amma an ka samu zanto cewa wannan an sarkake su ta hukuncinsu sarkaka ne me kawo haka saboda me wannan me bagiran wannan mai gidan ba shi saboda shi gaiba shi ma cikin ababen da yake mai yake sarkakar da abin da mai yake najasa bayan mun yi zance kan wannan abu da yake na goma a ƙarshen wannan bahasi da muka yi bahasi mai saurin zama bakwai kenan kan ababen da suke sarkakar da najasa za mu cika wannan eh, babin ko wannan bahasin da hukunci na kewayawa yani hukunci na shiga makewayi saboda ɗaya a cikin matsaloli da yake na kewayawa na tahara shine sarkake mafitan fitsari da bangida akan haka a ƙarshen wannan basin za mu yi zance a kan mai wannan lamarin a bisa tahara na sarkake bayan gari ko fisari muna da abin da yake wajibi ne a lokacin da mutum zai yi sarki sannan muna da wani lamarin haramun ne a lokacin da mutum zai yi sarki ya yi su wani lamarin kuma mustahabbi ne sannan akwai makuruhi abin da yake wajibi ya kamata mutum ya kula da shi a lokacin da zai sarki shine mai ya suturta al'auransa kada ya bari wani da yake yana da hankali bar suka ce ko mahaukaci ko yaro da ya kai yana rarrabe ya san wannan mace ce ya san wannan namiji ne ya san wannan lamuran to wannan yaro ma da wannan shekarun shi ma mutum lokacin da za ka yi sarki sheka ka suturta kanka gabarin wannan yaro shi ne inda mutum za ka yi sarki ya zama na ba mai ganinka matsalan kaman bayan bango ko cikin daji inda dai ba wani mutum da zai ganka wannan abu ne da yake wajibi mutum ka kula da shi a lokacin da za ka yi sarki abin da yake haramun a lokacin da mutum zai yi sarki sawa an fitsari zai yi ko zai yi gida ne shine kada ya fuskanci alkibila kuma kada ya ba alkibila baya abinda ke bakanta yake bata da mutum rai za ka ga yanzu da yawa daga musulmai wannan lamarin ba kulawa da shi dukkan inda mutum ya samu sugunawa yake yi ya yi fisari ko ya yi mai bayan gida bayan haka akwai ababen da yake mustahabbai ne kamata a kula da su lokacin da mai mutum za ka yi sarki shine ka tsuguna inna wani ba zai ganka ba kuma lokacin da za ka shiga a wannan bagire ka shiga da kafan hagu a lokacin da za ka fito ka fito da mai kafan dama sa'an nan a lokacin da kake biyan bukatanka eh, ka yi ƙoƙari ka rufe kanka sa'an nan nauyinka kuma ka bar me ka daura nauyinka a kan kafanka na hagu yani ka bar nauyinka ya je a sashinka na hagu wannan ababe guda biyar su ne ababe da suke mustahabbi a lokacin da mutum zai biya bukatansa ababen da suke makuruhi shine mutum ka jima a wannan bagiren wannan makrohi ne sa'an nan kuma ya zama na mutum inna za ka biya bukatanka kana fuskantar rani wannan shi ma makrohi ne ko wata ko inna kake sugune ya zama na iska yana fuskantanka wato iska ya hudo kai yake fuskanta eh, gaba daya shi ma makuruhi ne sa'an zance da magana a lokacin da mutum yake bangida ko yake tsari shi ma makuruhi ne sai dai mai da lalura ta wannan ba laifi ko mutum yana cikin wannan hali yana zikiri a cikin zuciyansa shi ma ba laifi na'am sa'an nan eh, abinda kuma yake makruhi shine mutum ka sarkake bagiran najasa da hannun damanka shi ma makruhi ne haka kuma ci ko sha a halin da mutum yake biyan bukatansa haka kuma makruhi ne mutum ka saya kana fisari wannan ababai guda bakwai makruhi ne mutum ya aikata su a lokacin da yake biyan bukatansa abin da yake ihtiyati na wajibi shine yara kanana yani yaron da bai balaga ba kuma bai kai shekarun da zai bambance tsakanin alakan namiji da mace ba yani makruhi ne mutum ka fuskantar da wannan yaro a kibla alhalin da me zai biya bukatansa amma izan shi da kansa ya je me ya suguna yana fuskantar kibla ba wajibi ne a kanka ka juyar da shi a wannan bagire ba ba wajibi ba ne amma an kai abu ne mai kyau bayan haka zancen da zai zo a ƙarshe a wannan bahasi da muka yi shi ne sarkaka da mafitan fitsari da bayan gari na farko a mafitan fitsari idan mutum ba da ruwa za ka sarkake wannan bagire ba yani za ka sarkake shi da Eh, uwar wasu ne ko summa ne ko ire-iren wannan to wannan bai sarkakar da wannan bagire bai sarkakar da wannan bagire akan haka izan mutum kana son ka sarkakar da eh, mafitan fisarinka bayan ka guzar da fisarin ka wanke wannan bagire so ɗaya da ruwa ya isa wato ka sarkar da wannan bagire kenan sa'an nan mafitan bangida akan ihtiyati wanne yake wajibi eh, da ruwa yake sarkaka amma mutum kaya ka sarkaka wannan bagire bayan ka guzar da eh, najasa bayan ka gusar da wannan najasa ka ka sarkake shi da kamar dusi da ire-irensu amma abin da ya fi duka shi ne mai ka sarkake wannan bagire da ruwa bayan haka maza sun ke banta da mata a wurin sarkake mafitan fisari Shi ne mustahabbi ne mutum ka yi istibra'i abinda ake nufi da istibra'i kamar yadda za mu sifata shine abinda mutum za aka aikata saboda mai ka kubuta da tambaya ko idan ka ga wani abu daga baya to ka riga ka kubutar da kanka gabarin mas'uliya da tambaya shine mutum za ka kama suwaiwanka ka ta'ase har zuwa mai saman azakarinka sa'an nan daga sama a zakarinka kuma za ka tase shi ka zo halkan mai kan a zakarinka so uku bayan haka sai ka kama kan a zakarinka ka tase shi bayan ka yi wannan lamarin idan ka ga wani ruwa daga baya ko ga wani juko a jikinka to ba hukuncin fisari ba ne hukuncin shi ba hukuncin fisari ba ne la'alla ruwa ne saboda mai ka istibra'i amma izan baka yi istibra'i ba idan kaga wani jiko a jikinka ta hukuncinsa hukuncin mai bauli ne dole shi ka sake yin sarki kawon wannan tufafi naka to ina ji wannan eh, zance kenan da za mu yi a kan abin da ya danganci tahara insha Allah sabon saduwa da za mu yi za mu shiga babin nan na sallah za mu fara zance a kan lokacin sallah Allah ya sake tara mu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu